baro ai ke ce ma kike nuku nuku ki ki gama ni shan ruwan dabbobin wata wahala ne to me na nuku nuku ne wutan nan ce ba na so wallahi mu bari haka amarya ai ya kamata ki ki gama to to sai fa harama wannan kawai dan Allah ki ba ta anan to ai kan wuta ta ruru ne kan wuta ta ruru da kin sa tokar in kin rufe tokar ba za ta tashi ba sai kowane aiki kika tashi sai an taya ki ba ki da an gari mu je inda ɗan kullum idan na ɗauke kujerar nan sai ta dawo da ita ta ya kin ba su na ba su a'a mu tafi tun da gadin mu ba mu to me kuma za mu yi mu tafi kawai kawai da mu dan shirya abin da za mu dan kai musu mana ko da dan sulai ne dan su da ke biki dauko wani na dauko na su da biyu na dauko a ba sai ya zama su da na sai mu bashi mun da sai mu baki to an sai ki zo mu tafi ko tun da dai idan muka tafi sai ya zo ya tada mu a gidan nan ke muna a'a ga wata hidima kin ɗauka me na haɗin ki kuma da gero kin yi wanka tsaf kin san yanzu na in kin tsaya nuku nukun nan ba mu tafi yana zuwa zai ce mu sussuka shi dan Allah ki zo mu yi mu tafi ni su sukan nan ce ba na so ne wanka na ne kwalliya ta wallahi kuma ma rabuwa kika da ita san da zuwa kun fasa tafiyan ne a ba mu fasa ba mai gida ba ka gani mun shirya shirin kenan ai fitowar kenan mun shirya ba aikace aikacen kawai muka zama abin da ya dawo da ni kun san fa na dade ne muku da dano ko na in ne muku magana eh, ka faɗa wajen masa uku to amma jiya zan wuce ina ji ina cewa girbe kayana zan yi girbe kayana zan yi kin ga nan ma ce yake min na kuma gaya masa sai girbe mai gida gonarsa ce ba gonar ka bace ya zai girbe wannan fada ce kawai dai ike dan Allah mai gida ka rinka hakuri wallahi da abun duniya ai takama yake ya shuka na shuka kuma ni na san kunya yake na ne to amma abin da ni abin da na zo min raina in dai na je na tare ya girbe to Allah ne masa gajeren kwana kawai kuma ni sula ne kawai amma ni na tabbata in dai ya girbe Allah ya ji kandano A'a, Allah Allah cikin dano. Mai gida ka daina yi wa kanka baki. Gona za ni. Wannan ai baki ne kake wa kanka. Ba wani baki. Ni a banza nake. Ma bakin san ya dade yana takala. To an ya dade yana takala amarya saboda Allah ga hukuma. To bai san zuru ba shi. To bayar min daki. To kin san wani bai san ko zuru ba mai gida. Kai min daka kai min daka. Ka dinga takalan mutum. Ki dauko min goran ki dauko min goran nan. A'a. Kar ki dauko goron nan mamaya. To yanzu mai gida an taba sha'anin duniya haka mai gida ka nemi hukuma. maimakon ka je ka tare shi ka nemi hukuma mai gida ni dai gaskiya ne bana son tashin ai mai yin haka bai san baya jin hukuma mai yin haka kar ka hada shi da hukuma ni na san da abin da zan hada shi to a da lafiya dai Allah ya kiyaye amma takala fa yana takala ka hakurin kake yi to Allah ka ku je ka ku je ku dace ni na tafi gona to a da lafiya ba ya kin ne sa kike haka ne to a gani ne to yanzu dai mu tafi magana duk ta kare Allah dai ya kiyaye kawai mu je ai ke dai zan ma dai ba jin magana tunda ke ce karama mu je to ni ce karama na san a a'a mu je mana ba sai rinka nuna miki ba to idan kina bakuwa dai kuma da haka zaki saba da gari ba kai kai dano kai dano menene girbin ku kake yi eh ba da da ta wuce bello da dama da kace yau za ka yi girbi da gaske kake yi eh dawa ta na girbi haka haukan ka yi ga maka eh haka dawa ta na girbi ka san abin da kai girba yanzu dawa ta na girbi to ba fa dawa ka girba ba shekarun ka da za ka yi a duniya ka girba da kowa gaba da ka girbe ni dawa na girbi saboda haka sai wani banda da to dawa ta na girbe Allah ya gayyari wai Allah ya gayyari malhabu malhabu yaya ina za ka ne la ilaha illallah to kai kiran kai ka ce za ka gudu kuma la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan jeran eh. yake gona ba ɗebe eh. to sai a ɗebo shi eh. sai ka baya a sussuka in an sussuka a samu kamar buhu biyu ka ɗauka a kai wa inna ka san kai ka zo ga mun kace ta ce a kawo mata gero eh na ga to abin za a yi wannan geran geron ragowar shi kuma eh sai a diba ka kai gida to wanda za a yi maka kunu to na gode kwa na gode yalla zo ka gani wannan irin aiki mai unguwa ni ba za ni gonan nan ba kai ka rufa gonan nan subhanallahi ka gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallahi me ya faru haka wallahi tallahi ka ga dai dubin da ya tsau makwantari ya kwantare shi waye wannan wannan makocin nan nawa habu habu habu habu ya kuma tafi gida din shi habu din yanda i wannan da ka aika gida ito wasa kashe mutum sannan ka tafi gida ka gani dai gida ito to ni dan waken nan fa zan dora ah, to don mana ai da tare ne in ya zo ya ce wani abin yake sha'awa kuma to dan goma dai da dan sauransa to a dora mana ba a cin cinye ba a ɗora a ɗora to zai samu ƙwarya tukuna da dai kin ajiye wannan abin kin kawo mana ɗan abin da aka kawo na gidan bikin mallamusa sai dai ki ina ki aiki a'a a ba zancen aiki ba aiki an gama shi to ina miki zancen wai ɗan wannan abin na gidan suna To, kin tsaya sai kin ɗebi ƙaiƙayi tukuna amarya. Ni wallahi ya jin na fi so ki ɗauko ƴar bagala jan nan da ɗan ƙosan nan. To, ki je ki duba mana ki ɗauka haba amarya yanzu sai na ɗan. Ah, son dai ki gama mu je mu ci tare. A'a je ki ki ɗauka ki aje mun nawa. Zama ɗin da amma geron ya abu ya. Je ki ki ɗauka. Jan ɗauka. Eh. Ɗebi guda uku ko za ki aje min. Je je a'a a'a. To na san ranar dawa shi je ki ki ɗiba. ka ba ku duba wutar kafin fito to Ni eh, tana ci mana. Yo da baki ji mana yi kiran ki ba da baki ci. San da zuwa. Yawa sannu ka ne. San da zuwa. Ah, <clears throat> tambaya. Na'am. Amariya. ina take gata ta nan talle yaki abin da zan gaya muku in magariba ta yi ku kama hanya ku tafi gida kowace ta tafi gidansu ke kuma tumakin nan dama naki ne ki kore su ki sa su a gaba ki tafi da su tum awaki eh. har kazar ku sa a kwarya ku ɗebe da 'ya'yanta ki tafi da su gida kin ji na ga miki ko da magariba fa ya mu tafi gida mai gida ya faru lafiya ke ki tafi gidanku ke kuma ki ja awakin ki ku tafi gidanku da kaji lafiya mai gida ni dai na gaya muku to ba wani bayanin abin da ya faru sai mu tafi gidanmu eh ga abin da ya faru ko na gaya muku nace kowace ta tafi gidansu ke da baki da awaki ki kama hanya ki tafi gida ke da awakin ki tsaya da yan kajin ki ki zuba ƙwarya ki tafi da su gida sai Allah ya sada mu kawai eh sai Allah ya sada mu a wani eh? bayani mai gida lafiya kuwa anya yaya ya ya ce sai Allah ya sada ko wani abu ya samu mutumin nan ne yoni na sani ne da magana amarya kin gani ko la ilaha illallah yawwa yawwa abu ni yanda zan yi in kwashe awakin nan in tafi da su ba nan ne ya damun ba wallahi ni da dai na san yo ake ga da ke amarya mai son kwalta kaddata ha lafiya lafiya mai gida ke gida ne da ai ne ko ya da mutumin da yake sai Allah ya sada ku ina zuwa ina zuwa Eh? ina habu yo habu ai yana gona ran kai da yanzu ina za a samu habu a nan ya tafi ya anya ba shi na gani ya wajen rumbun nan ba ko hatsi ne zai ɗebo wajen rumbun nan da ina jin hatsi zai hmm, ga shaida ke me yasa kike haka to talle ke talle me kike ke da suna wajen rumbu ba dan Allah amarya ina cewa baya nan baya nan to ina ba ga mun kai ka shigo eh? kina yi ba shi takarda to kin ga irin ta wayyo na ce kun da ne kai ba hawa ran kai da ko ka faɗa masa ina rumbu shi nake ka tafi ɗebowa ran da ne ran kai da ne da man na dan annabi alaba ku hakuri ran kai ka ya hakuri ba wani magana kawai sai ka ga magana ga magana ga magana ran ka yi hankali ka kwance masa ƙarfi ka kwance ka ta magana da iyalina kaina to ke tambaya ki ɗaya tumakin ki ki tafi gida na gaya mai kin ji Allah ya saki tara mu Allah baki hakuri ke kuma talle na sauki har abada na sauki ko zan mutu a rumbu na sauki ina rumbu kin ga rumbu Allah ya kiyaye to me nayi idan kin ga irin yanzu me to me yasa kike me nayi da zai ce na ce baya nan na ce baya nan hmm? kika ce gashi nan gurin kika nuna to ne na san abin da ya faru ko na san abin da yake tafiya ta ce ko hatsi ya tafi ɗebo ba kin gani ni da yanzu ne aka tsuguna malam an rubuta takardar an ba mai sulame ne ai an rubuta tuntuni da an ma shirya musu kudin tafiya zuwa zuwa zuwa shi dama abin da muke bukata da aka saka zaman sarki shi ne yasa da ke daidai umar wannan magana gare ka alaikum wa alaikum ranka da gaishe ka mai samami gaishe ka mai samami gaishe ka mai samami A na shirya na gaishe ka mai samami ka gama komai komai a gidan shirya komai ranka shi kenan malam an rubuta takarda an ba an rubuta ba ba shi mutu kuma yanzu a bashi to sai a bashi don ya tsara sauyi kai ka gaban sarki ya fito da a fito da su mai samami daɗin kowa yana ina yana nan yana nan shi a gurin yana ciki daɗin kowa kai da zuwa a kai su fito da su ba ɗin a na za a yi takarda ah, malam ya rubuta takarda za a ba mai samami ranka ya taimake kai eh, tunda an rubuta takaddar Eh, malamai sai ka karba ka tafi da su a kai su gaban sarki inda an riga a rubuta takardar ai da ma rubuta takardar ga takardar duk jawabin komai da komai duk jawabin da yake ciki toran kai eh, yana na ciki an rubuta ya ce mai samami toran kai eh, abin da ake yi hakimi ba zai yarda ba ya gaban sarki za ka yi toran kai toran kai toran an huta lafi kowa gaishe ka dadin kowa gashi mana tashi mana kai mu je mu je mu je mu je nan za mu je kowa mu je gun doki na barka lafiya a gaishe ka gaishe da kowa gaishe ka da da kowa a wannan Thank you. wuce gaba mu je wuce mana je mana mu je baki mu je yake ci min ya je mu je ba za ka ba ko ana ma ba za ni bane na ce ana ma ba za ka ci mu mu je ya je mu je wallahi da na san haka za a yi da dadi kada za ka kai binnin wallahi ko gaba ba ma duka ta kashe shi ba na ce ka kashe shi ko nan da ni da kai ko wai wane ne na yi ƙara ka gun mai unguwa baka yadda ba na yi ƙara ka gurin mai alƙali baka yadda ba na yi ƙara ka gurin da hakimi duk watan kullum nan duk abin da zan yi a tsakar gidana shikenan akan idanka inda ne kara ka gurin mai gardidan idan muka je in shari'a ta yadda akan cewar ka bar taga ka tarika kallon gidana ko kuma ba da izinin yin wani abu a gidana sai akan idanka shikenan sai yadda hukunci ne yayi amma ba kai ni da kai ba to kin gama na gama madalla kin kai ni kara gurin alƙali Me unguwa ma da dai zuwa kin kai ni gun mai unguwa to no me unguwa ne mun kai magana kana kamar sarki menene abu eh to to ai na ga duk to ai kamar na ga kamar a banza ma ka dauki zancen har yanzu baka daina budewa ka kallin mun to wai kallan mun na zo a yi hukunci ne akan rubuta ga nake an mana hukunci cewa rufe ta gani ta ta maza zuwa a kan me nake da kan me nake kai karar taka to don kin kai to ai kin kai hukuma sai ki saurara sai hukuma ta yi wani ba kai hajiya ta sallah ba ki da wata rigima da ni ba ba ki da wata magana da ka zo ta ta kori ba ko wata magana ka zo ta ta kori ba ko na taga ta fata yaroro ki sa haka mu ga miki wallahi ba ki sai rigima da ni ba sannan Allah ya ba ai ba ai ba ban jiwa ha kun sai sai rika da kofar gidana ta kai ni kara wajen sai an ce za a zo a duba a gani ko ka ta shi zancen magana da aka yi na jaro na ji magana na dauka cewa magana na an riga an gama da ita ina fa aka gama bayan da aka yi mana sulhu na ce aka ce shi na taga nan ba zan buɗe ta da rana ba sai da dare in sha iska alhaji yaroro Allah ya gasu wani da ke hajiya ta sallah duniya guda nawa take har da za a tsaya ana rage ma in zancen taga ne shari'a ba ta yadda ka dan uwan dan uwanka Allah ya gata malam taga ta ta riga gidanta saboda eh, saboda ina da ai ba za ka ga wali ba haka saboda shari'a ina da zuwa da Allah saboda shari'a na ce to da rana za a bude ta za a rufe taga da dare kuma sai bude ta dan isha iska kawai yaushe ka san shari'a tun ba haife ki ba to ko tun ba haife ni ba amma dai kuma wannan gini da kai sai ka san nasihar da nake muku ba za ku ɗauka bane ba a kabari akwai taga zaman lafiya ba shine taga kabari ba Allahu akbar ko a zai maka taga kabari zaman lafiya a nan duniya ka zana dan uwanka musulmi ka so musulmi abinda dan uwanka kai kike so kanka shine samun taga kabari Allah da Allah ku dinga hakuri a zauna wannan rigimu ba su ba su da amfani ko wannan ta kansa duniya ta riga ta kare sauka lafiya sauka lafiya sauka lafiya to shikenan ma ga ga ga ga ga mingwa Allah ya gasa mana bakan cewa sanuku da zuwa sanuku da zuwa sanuku da zuwa nan ne gidan hajiya nan ne an gidana ke nan ne gidan nan ne akwai taga da za mu gani muna kuma na san magana taga ba ba daga cikin gida ai taga ga ta daga yanzu ga gidanta a can idan na leko ta taga da rana ina ganin abin ganin cikin gidanta amma ba na budewa da rana ba daidai bane to ai sai a duba a gani in an cutar to sai a faɗa kuɗi hauka ne ai ba kuɗi ba hauka bane yaya za a yi mutum da gidansa wani ne ka taga alhaji yan kan je kana da kuɗi ai ba daidai bane wani eh, alhaji yan ka san ba daidai bane ko to yanzu dai yanzu dai mengo abin da shari'a ta ce a zo a duba idan gida na in ita ga ta tara shi da ita mu je gaban sarki a sanar abin da duk sarki yake da shi dan aiki to dama ni ni yara haƙi na sani abinda duk in abinda duk aka abinda duk aka in dai sarki ya ce in rufe taga shikenan in sarki ya ce bata bude ba wata magana yanzu ni magana sarki ta zan saurara kawai eh za ka saurara eh. ba daidai bane wannan to shikenan mu je a ga taga shikenan ga taga a nan din ga gidan yara yara yara yara sarki waɗannan su ne waɗanda wa'adinsu ya cika aka kawo su gaban sarki don a ƙara jamus kunne gyara a kin ga kyau to wannan fa ta zama ishara a gare gwaji wannan fa zama ishara a gare sarki ku kasa kudde ku da sarki yake ga mu gyara a kin kyau ku je ku zauna da jama'a ku je ku zauna da jama'a lafiya sarki ya ce ku zauna lafiya tare da jama'a kun gane ko to sarki kuma nemi sana'a da nemi sana'a da ku yi ku yi na jakin daga kyau jakin daga kyau jakin daga kyau Yeah. sarki bisa umarnin sarki mun je inda aka tura mu wajen alhaji aroro kuma na duba na ga wajen tagan nan yadda ya kula ta a gidan wannan hajiya ta sallah akwai zali a ciki idan kuma aka bashi aka ran sarki daɗe ya to yana zaɗin ta tafi sarki ya Ya ya

an tabbatar da cuta a cikin wannan lamari wannan taga da kai ta wahala ne ban sarki ne domin taga nan taka tana kallon tsakar gidanka taga tana duba tsakar gidanka ba sarki ne la ki mutsu saboda haka nan sarki ne na yi maka umarni ka je ka toshe wannan taga bai ya ce ka je ka toshe taga maza maza ka ji ba yin sarki ko ka je ka toshe wannan taga da sarki ban sarki kar ka fara ya ki mutsu ya ki mutsu shi ke da yau ne a yau ne sarki ya ce a gaya miki to alhaji ta ga nan da ya da kwara a cikinta to sarki ya ce a faɗa ya gaya masa ije ya toshe ta a yau to Allah ya taimaki idan ta kai gobe bai toshe ba ki tafi ofishin hakimi ki sanar da shi abin da sarki ya ce ga miki da madalla ta shi ke gida Allah ya taimaki sarki Allah ya tsara sarki da ya ya ya 김석이 척 야라 김석이 척 두레이와 야라 김석이 척 두레이와 야라 야라 김석이 척 야라 김석이 척 두레이와 내 쉐크미 사마리 내 쉐크미 사마리 내 쉐크미 사마리 야라 김석이 daga hakimin daɗin kowa ga mai samane da malam danu a kan rigimar iyakar gona wanda ya fasawa abu kai ya Allah ya taimaki sarki takarda daga hakimin daɗin kowa zuwa ga fadar mai martaba sarki Allah ya taimaki sarki ga mai samame nan mun haɗo su da malam habu wanda ya fasa kan dano akan iyakar gona don haka na turo su gaban sarki sai abin da sarki ya yi Allah ya taimaki sarki ina abu me haɗa ka da shi me haɗa ka da shi sarki har ka aikata wannan mummunan aiki shekara sun ci gaskiya yawo sun gaskiya kare ne yawo an gona ne mun daɗe muna abin kullum mun shuka tare muke shuka da shuka na kuma daɗe ni na ga masa kada ya shuka Allah ya daɗe ransa ya maka lafiya yara mutum yara sarauki ya ne ba ka da mai unguwa ne ko da gaci ba ka mai unguwa ko da gaci ne wanda za a gaya masa shiga tsakaninku akan wannan a ga masa a shiga tsakaninku Allah ya daɗe Ka duk sun gaya masa yaki yara kin kyau na ji abin da kace kai dano haka kai yi dano haka aka yi sarki ina dano na yau ko ya ka ga sarki ba haka aka ba kai ga sarki ga ya ta ta na duka na data lalle sai ya cire da ya zubar na zo na ga dalda sawa ya same ni ina wa shi ne sai ya fito doke ni to sarki ya ra kin ga kyau Allah ya taimaki sarki sai a su da yaron hakimi a ji a kai su gaba ran sarki ya dade abin da shari'a ta yi Allah ya bai sama bai sarki ya ce goma ku da ka dakata a waje idan ma da yake ya fito ku je ofis za ku tura ku gaban alƙali ku tashi ku je tashi ku je ya rabar da mu tashi ku je ya ya ya makaraya sun kare Allah ya fama su daidai ne in ji sarki gyara ki mutsu gyara ki mutsu gyara daidai ki gyara ki ki gyara